é um dos programas da Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auni lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a sha biyu ga watan Janairu. A babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan hukuncen da kotunan Najeriya suka yanke kan wasu ƙararrakin zaben gwamnonin jihohin ƙasar. kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da rahoto na musamman wanda garba awal zai gabatar inda yau zai taɓo batun ƙoƙarin sasanta ɓangarorin ƙasar kamaru da hukumomin ƙasar ke yi akwai mu kuma da labaran wasanni to amma kafin nan ga zahar aminu fage da labaran duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hare-haren ramuwar gayya na ranar Alhamis da sojojin Amurka da na Birtaniya suka kai kan 'yan tawayen hauti da ke samun goyon bayan Iran a Yemen ya haifar da goyon baya da kuma suka daga kasashen duniya. Harin da Amurka da Birtaniya suka kai ya biyo bayan hare-haren da 'yan tawayen hauti suka kwashe tsawon makonni suna yi a kan jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya. jami'an tsaron amurka da suka nemi a sa kai sunansu sun ce an kaddamar da hare-haren na amurka da birtaniya ne daga jiragen yaƙi jiragen ruwa da jirage na ƙarƙashin ruwa an kai hare-haren ne tare da taimakon ƙasashen australia da canada da netherlands da kuma bahrain A cikin wata sanarwa da kakakin kungiyar tsaro ta NATO ya fitar ya ce hare-haren na kariya ne kuma an tsara su ne domin kiyaye 'yancin zirga-zirga a ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin ruwa na duniya. Haka zalika ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta fitar da wata sanarwa inda ta jaddada wani guduri na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar goma ga watan Janairu wanda ya ce dole ne a mutunta 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa. 'yan tawayen hoti sun fitar da wata sanarwa ta faifan bidiyo dauke da mai magana da yawun sojojin yahaya sari wanda ya kira hare-haren mummunan zalunci a matsayin wani bangare na goyon bayan da amurka da birtaniya ke nunawa akan ci gaba da aikata laifukan isra'ila a gaza kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani ya yi kakkausar suka ga hare-haren da sojojin amurka da na burtaniya suka kai a cikin wata sanarwa da ya fitar yana mai cewa wannan yunkuri ne na sarrai wanda a fili ya keta hurumin kasar yemen da kuma sabawa dokokin kasa da kasa A gefe guda kuma Rasha ta buƙaci a yi wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a don tattauna hare-haren soji da Amurka da Birtaniya ke kaiwa a ƙasar ta Yemen. Amurka da Birtaniya sun kaddamar da hare ta sama da ta kuma ruwa kan sansanonin sojin haufi a ƙasar Yemen a matsayin wani martani ga hare-haren da ƙungiyar ke kaiwa jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya. lamarin da ke nuna cewa yakin da isra'ila take yi da hamas a gaza na ƙara faɗaɗa kakakin 'yan tawayen hauti na ƙasar yemen ya ce babu hujjar kai harin na amurka da birtaniya ya kuma ce ƙungiyar da ke samun goyon bayan iran zata ci gaba da kai hare-hare kan jiragen ruwa da suka nufi isra'ila. Cinikayya tsakanin China da Rasha ta kai wani matsayi mafi girma a shekarar 2023 yayin da cinikayya tsakanin Amurka da China ta yi ƙasa a karan farko a cikin shekaru hudu sanadiyar rikice-rikice da ake fama da su masu nasaba da siyasar duniya. alkalaman jami'an kwastam sun nuna cewa cinikayya tsakanin China da Rasha ta haura sama da dala biliyan 240. lamarin da ya cilla hasashen dala biliyan 200 da kasashen biyu suka yi waɗanda makotan juna ne wannan adadi ya kasance mafi girma a tarihi ga kasashen biyu wanda suka samu ƙarin kusanci a siyasance da kuma ta fuskar tattalin arziki tun bayan da moscow ta mamaye ukraine a shekarar 2022 Beijing da ya ta sha suka daga kasashen yammacin duniya dangane da matakin da ta ɗauka kan yakin Ukraine, inda take ci gaba da jaddada matsayinta na 'yan ba ruwanmu. Ita dai China ta ƙi sukar mamayar da Moscow ta yi wa Ukraine. A bara an kiyasta darajar kasuwanci tsakanin Amurka da China akan dala biliyan 664 adadin da ya ragu da kashi goma sha ɗaya da ɗigo shida idan aka kwatanta da shekarar dubu ashirin da biyu. Wata sanarwa da ofishin Prime Minister Birtaniya ya fitar ya ce Rishi Sunak yana ziyara a birnin Kib babban birnin kasar Ukraine a yau Juma'a. domin bayyana wani sabon tallafawa shirin tallafawa ukraine ciki har da karin kudaden soji kan yakin da take yi da rasha sanarwar ta ce ana sa ran snack zai ba da sanarwar cewa tallafin soji ga ukraine na shekara mai zuwa zai kasance dala biliyan uku da dugu biyu kudaden dai za su hada da kudaden makamai masu linzami da ke cin dogon zango da tsaron sararin samaniya da harsasai na manyan bindigogi da kuma tsaron teku. Sunak ya fara ziyartar Ukraine ne a watan Nuwamba shekarar 2022 jim kaɗan bayan ya zama Prime Minister. Birtaniya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda ke nuna goyon baya ga Ukraine. Birtaniya ita ce ƙasa ta biyu mafi girma wajen bayar da agajin soji ga Ukraine bayan Amurka. inda ta bada jimillar dala biliyan uku da dugu uku a shekarar 2022 da 2023. Ma'aikatar harkokin wajen China ta sanar a yau Juma'a cewa sojojin kasar Myanmar sun kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da gamayyar ƙungiyoyi marasa jaye da ke kai hare-haren sarukan noke a yankin arewa maso gabashin kasar. gwamnatin sojin myanmar ta tabbatar da faruwar lamarin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar maunin ya bayyana cewa an kulle yarjejeniyar ce a tattaunawar wadda china ta shiga tsakani a ranar laraba da alhamis a kunmin a kunmin babban birnin lardin china mai tazarar kilomita 400 daga kan iyaka da myanmar manjo janar zomington kakakin majalisar mulkin sojin myanmar ya faɗa a cikin wani saƙon murya da ya aika manema labarai cewa ɓangarorin biyu sun gana a kunmin kuma bayan tattaunawar sun amince da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na wucin gadi ɓangarorin biyu sun ƙi yin biyayya ga wata yarjejeniya da aka kulla a tsakiyar watan disambar bara. zahar Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma. An yanke hukunce-hukuncen kararrakin zaben gwamnoni na wasu jihohi a Najeriya. Mun kawo maku cikakken rahoton na Kano. da kuma sumuntaɓin na wasu jihohin waɗanda yanzu za a ji cikakkun rahotannin nasu daga wakilanmu bari mu fara da na bauchi kotun kolin mai wakilai guda biyar karkashin jagorancin mai shari'a ibrahim saulawa ya daɗa tabbatar da sahihancin zaben gwamna bala muhammad da aka yi a ranar 18 ga watan maris ɗin shekarar 2023 sannan ya ce ɗaukaka ƙarar da sadiq baba abubakar ya yi yana da rauni domin kuwa duk tambayoyi guda shidan da ya gabatar an ba da amsoshinsu to bayan da aka tashi daga zaman kotun ne sai magoya baya suka shiga murna kamar yadda za ku ji wani magoyin bayan gwamna bala da ke harabar kotun ya bugo mini waya domin bayyana farin cikinsa da farko ya fara ne da sunansa. Kana magana da Muhammad Sani Abdulmumin Duguri, wakilin Yankari. Ga shi kana nan a kotu inda aka yanke kotun koli ta tabbatar da nasarar Bala Kaura. Me za ka ce a kai? To gaskiya fi lagi wannan kotu da ta yanke hukunci abun ya mana daɗi. kusan ni babban abun da ya ban abun al'ajabi ma a cikin hidimomi duk mutanen da suke wajen sai ka ce ma mutanen jihar Bauchi ne gaba daya kawai akan mai girma gwamnan jiha yadda suke murna suke addu'o'i na alkhairi. To ina fatan ku a dangane da wannan nasara da samu. Eh to fatan da muke yi wa mai girma gwamnan jihar Bauchi muna masa fatan alkhairi Allah Ubangiji ya ba shi ikon yin adalci wa jihar Bauchi, Allah kuma ya ba shi ikon kammala ayyuka da ya sa a gabansa na alkhairi. Shi dai ɗan takarar APC da kotun ta yi watsi da ƙarar tasa, ambasada Baba Sadiq Abubakar ya shaidawa magoya bayansa da su yi haƙuri da abin da ya faru. Al'umma kuma abubuwan da suka yi kowa adoyin da aka yi azumi ne da sauransu duka an yi kuma wannan adoyi da azumi da aka yi wallahi ba zai tafi a banza za a samu abin da fi wannan kujera a da irin waɗannan adoyi saboda haka ina ƙara ba ku haƙuri kuma ina ba ma al'ummar mu haƙuri a abubuwan da suka faru saboda haka ni abin da zan ce ba komai kowa Allah zai biya shi gwargwadon abin da yake ku yi hakuri dan Allah da shi kowa ya hakuri kuma Allah ya yi mana jagora Allah ya tabbatar mana da alheri Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya to dai al'umma jihar Legas akasarinsu suka yi marhaban lale da wannan hukunci da aka zartar yau a kotun kolin Najeriya da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja kamar da aka sani kuma wannan shari'a 'yan takarar jam'iyyar Leba da na jam'iyyar PDP wato Badebo Rogers Vivo na jam'iyyar Leba da kuma Abdulaziz Adediran na jam'iyyar PDP ne suka shigar da kara inda suke kalubalantar wannan zaɓe. Gama kaɗan daga cikin abin da ɗaya daga cikin mazauna birnin Legas ke cewa cewa game da wannan hukunci. Mai magana Abubakar Sada Babangida chairman na matasa Sabeba Lagos, Mainland. A ah, ba mamaki da aka ce Soholu ya yi nasara a kotun koli dama can shi ci zaɓe wannan ba mamaki ba ne ba sannan kuma ina fatan cewa ainihin gwamnan mu na lagos zai tsaya mana aiki tsakani da allah sannan kuma zai nuna wariya ba da baki da kuma 'yan jiha gaba daya ya kuma ci gaba da duba da kasuwanci da kuma ci gaban lagos baki daya ubangiji allah ta shi rako allah sanya hakan da aka yi ya zama alkhairi ga mazauna lagos baki daya haka kuma shi kan shi gwamnan jihar lagos babaji da shansan wallo yana mai cewa bayan wannan hukunci hukunci da aka zartar zai dukufa wajen gudanar da ayyukan ci gaban kasa tare kuma da gudanar da mulki ba tare da nuna bambanci ba lagos zai tara daya daga cikin manyan jihohin najeriya mafi karfin tattalin arziki da jami'in siyasa nan na apc da kuma pdp ke kokuwan ganin cewa sun samu nasara a kai babban yaji firamare amurka daga lagos Kotun kolin Najeriya ta tabbatar da Caleb Mutfang na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Plateau. Kotun kolin ta yi watsi da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke inda ta ayyana nan Nentawa Yilwada a matsayin wanda ya ci zaben bisa cewar jam'iyyar PDP ba ta da tsari na zababbun shugabanni a lokacin da aka gudanar da manyan zabuka na gama gari a shekarar bara. Barista Emmanuel Mensema Daki ɗaya daga cikin lauyoyin jam'iyyar PDP a jihar Plateau ya tabbatar man da cewa kotun kolin ta tabbatar da kujerar gwamna wa barista Caleb Mutfang. court ta nuna cewa APC bai kamata da ta shigar da karan ba in the first place and then jay issue na structure da su yi magana a kai cewa PDP na da structure babu wani damuwa Congress da aka yi ya nuna cewa PDP ta complying da order na court sannan kotu ta ci gaba ta ce kotun ma ita kotu na su Gamba ta ba da order na cewa a je a yi Congress ba ta ma da urumi ma ta ba da wancan order din saboda abin da ya shafi rikici a tsakanin mutane na cikin fati na jam'iyya bai kamata ma a kai kotu ba. To uh, da aka ciccire su fa musamman 'yan majalisu da sanatoci wayanda aka ciccire su daga jam'iyyar PDP su kuma yaya za a yi da su kenan? Wannan ya nuna cewa PDP za ta ɗauka matakai kwararru domin a nuna cewa abin da kotu na a ce ta yi ba ta yi daidai ba. Daraktan kamfen na zaben Nenta Wada na APC Jibrin Banchir ya ce sun amince da hukuncin kotu. Kotun koli ta yanke hukunci shi bisa ga yadda ta ga ya dace mu kuma matsayin mu na 'yan kasar najeriya da masu kiyaye doka mu amince da shi kenan za ku haɗa kai da wannan eh, gwamnati don ci gaban jihar plateau eto eh, a daman kin san gwamnati allah ke yin shugabanci ko hmm. duk wanda allah ya ba shugabanci ko allah ce bin daga babban allah na littafi ko Na kuma ji ra'ayoyin wasu mazauna jihar Plateau. Sunana Honorable Abdullahi Chiroma. Gaskiya na farko muna so mu ma Allah godiya domin Allah shine komai masu shari'a sun yi adalci to ya tabbatar da cewa ya tsaya an samu tsayayyen tsaro a plateau state Sunana nan gujor secretary na all the uh, ethnic nationality na state din a hada kai yi a yi masa addu'a domin ya samu nasara sunana honorable nuhu jafaru da ibrahim katsina vote a na ji daɗin sakamakon nan domin kotu ta tabbatar mana da kujeranmu muna matuƙar farin ciki kuma irin kotun da muke so su zama masu adalci tun farko dai hukumar 'yan sanda a jihar Plateau ta ja kunnen duk masu niyyar da husuma kafin ko bayan hukuncin kotun. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a bayan da aka sanar da sakamakon hukuncin da kotun koli ta yanke a can abuja mutane suke ta ɗauki a tan jihar zamfara musamman akasarin 'yan magoya baya na jam'iyyar pdp wanda yake tabbas dama su ne suka fi manna su kuma waɗanda suke adawa da wannan matsayi dama na ciki na ciki ne tuna zanta da Shattimar Rijiya ɗaya daga cikin gigan a jam'iyyar PDP a nan Zamfara kuma wanda yake yaji can Abuja nan don in ji shan yaya saka ji game da wannan sakamako. to alhamdulillahi supreme court ta yi mana adalci kuma muna godiya da waɗannan alkalai guda biyar tun daga lokacin da muka shiga firamare kuma dauda nawa bai zanna lahira ba saboda firamare ka saka aka ce ma ko takara ba zai ba eh. ka je kotu a court of appeal muka je kuma supreme court to yanzu da ya ayi ruling an tabbatar da shi ne gwamna halittacce wanda aka zaba kuma mutanen zamfara sun yi na'am kuma suna godiya na kuma same zanta da sauran mutane maza da mata a sunana mugira yusuf a haƙiƙa hakika waɗannan alƙalai sun kwatanta adalci a kamar yadda ya kamata assalamu alaikum sunana aisha daga tsaura na moda local government zamfara state ina taya murna ga dr dauda lawan dare bisa wannan nasara da aka samu allah ya tabbatar da alkhairi ya ba shi ikon cimma expectation Assalamu alaikum sunana ummi daga zamfara ina taya gwamnan mu da lawal dare farin ciki da samun nasara a kotun koli sannan Allah ya taimaka. San shabi malafashi Amurka daga Gusau a Najeriya. To a gaishe ku sauran waɗanda suka yi nasara a kotun sun hada da gwamnan Ibonyi Francis Inwe Foru na jam'iyyar APC da kuma gwamnan abia alex oti na jam'iyyar leba yanzu kam ga rahoto na musamman gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta yi yunkuri na sake wani zama na musamman domin ganin irin yadda za ta lalubo hanyoyin zaman lafiya a faɗin kasar karo na biyu kenan da za irin wannan zaman a faɗin kasar musamman a bangaren da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila anda a yanzu haka suke ta ɗauki ba daɗi tsakanin su da jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema a raba ƙasar gida biyu ko kuma su balle daga ƙasar jamhuriyar kamaru ministan cikin gida mr atanga nji ya yi taro da gwamnoni goma na ƙasar jamhuriyar kamaru domin neman kawo ingantaccen tsaro a ƙasar jamhuriyar kamaru a Muna wannan taron ne ba zan komai ba domin maido da zaman lafiya a kasar mu. Eh, Gwamnan jihar Arewa maso yammacin kasar jamhuriyar kamar Musta Adoblele Afrik shi ma ya ce. Euh, wannan zaman da za mu yi shine ya fi cancanta domin muna cikin hatsari kuma matasanmu da dama suna cikin dazuzzuka ya kamata a yi wannan zaman domin yafe wa juna kuma idan muka yi wannan zaman ne muna ganin cewa hakanmu zai cimma ruwa a kasar kamaru shi ma gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari ya ce ya cancanta a sake wannan zama karo na biyu domin yin hakan yana da matukar muhimmanci a wajenmu shugaban wanzar da zaman lafiya na kasar jamhuriyar kamaru kuma shugaban yaƙi da ta'addanci a kasar khalifa alhaji uba abdulrazak ga kuma irin hirar da muka yi da shi kaga yanzu duniya ga baki ɗaya tana cikin rikicewa to amma ko ta ina ba ma a nan ƙasar kamaru ba ko ta ina ana neman zaman lafiya to yanzu a ah, me ka faɗa kan wannan kira da gwamnati ta yi wanda za a yi zama na biyu domin wanzar da zaman lafiya a ƙasar kamaru musamman ɓangaren arewacin ƙasar kamaru an da boko haram eh. suke kai hare-hare da kuma ɓangaren yan awari eh. na ƙasar kamaru me ka faɗa mana eh. yanzu khalifa na me wanzar da zaman lafiya na abin da zan faɗa a madadina a madadina na khalifa mai kokari da zaman lafiya a duniya ga baki daya da kuma yaƙi da ta'addanci eh, a nan ƙasan kamaru dai gwamnati allah ya ba ta basira yanda za a zauna mazauni ɗaya a tattauna duka waɗansu matsalolin da ke addaban al'ummanmu na ƙasan kamaru musamman abin da ya ga yaƙe-yaƙe fitinan boko haram na da fitinan 'yan aware to kasan gwamnati da zai iya ɗaukan makami ya je ce zai yaƙi al'ummansa ba shi ka gaisa gwamnatinmu nan ana tsara ne ana ganin don alhaji ali mai faɗa a ce a rasa da godiya kamar kuma ɗan siyasa shi ma ga abin da ya ce kan wannan taron da za a gudanar a ƙasar kamaru. lallai ko taron da aka yi na da gwamnoni guda goma na ƙasar kamaru da ministan cikin gida da kuma premier minister wannan eh, sababbin taro ne da suke yin shi nake ga wato kowane wata uku ko wata shida wani za'in kuma ko shekara guda ana haɗa kawuna eh, gwamnoni da wani lokaci inda da akwai wani matsala a yi bayani a kai kuma a kan matakan da za a iya ɗauka a kowane lokaci amma wannan taron ya zo da wani misalo na daban a ciki dangane da cewa al'amura da yawa suna ficewa ba tare da gwamnati suna iya su kare wato al'umman su ba da suke waɗannan ɓangarori guda biyu da ka yi magana wato arewa mai nisa da kuma bangaren mai amfani da harshen ingilishi alhaji habibu inuwa shi kan galau ne ba jiyau ba an da yan ta'adda suka ritsa da shi akan hanya shi ma ga abin da ya labarta mana game da taron da aka je kasan ingilishi wanda gwamnati ta hada wanda za je na samu a yi zaman lafiya ka tambaye ni ya nake gani eska za samu eh, galaba a wannan taron Eh, to niyan ɗaya na da kyau amma samun galaba yanzu zai wuya dalili don su wanda suka tashi tafiya wajen taron haɗata wanda ma suka haɗa taron da za a gayyaci 'yan ta'adda masu rike makamai da abin na da kyau yau bangaren ingilishi sama da shekaru shida kenan ake ta ɗauki ba daɗi tsakanin su da masu dauke da makamai da kuma hukumomin tsaron kasar jamhuriyar kamaru haka zalika shekaru goma sha hudu kenan kasar kamaru take samun hare-hare ta bangaren jihar arewa mai nisa da kasar kamaru ta iyaka da kasar tarayyar najeriya da kasar jamhuriyar chadi da kuma kasar jamhuriyar nijar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaida kai garba kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. yanzu kuma ga awwal ya dawo zai gabatar da labaran wasanni. Wasanni a takaice. a bangaren yan awarin kasar jamhuriyar kamaru su masu fatakan kirkiro kasa na gashin kansu yanzu dai gwamnatin kasar ta kamaru ta yi watsi da inganta musu harkokin wasanni da ma ko kula da wani take na gina musu filayen wasanni irin na zamani a wannan bangaren musamman ma a birnin bamin da bangaren da ake amfani da harshen ingilishi na tattauna da wani matashi mai sha'awun kwallon kafa malam shamsu ga yadda hira ta kaya eto eh, alhamdulillah dai a gaskiya wannan gasa da ake bugawa na maganan wannan kwallo na kamaru da tana kokarinta domin tana da wato ainihin zakarun kungiyoyi guda biyu na pwd da young sport yosa wanda in ka duba ka gani ita pwd nan ita ne ta cinye gasar kamaru na laliga wani shekaran da ya wuce kuma haka zalika ta ce manya-manyan gasa wanda ta yi a cikin wannan nahiyar afirka ta ce to amma a gaskiya maganar samun wajen wasa na zamani abu ne wanda ya zama mana wato ainihi matsala domin menene tun kafin a san za a shiga wannan matsala na anglophone aka zo aka rufe mana wato shi municipal stadium da muke da shi wajen da ake wasan kwallo ake wasu wasanni na motsa jiki da sauransu shi zama na an zo an rufe an wargaza an rusa wajen ga baki ɗayanta akan za a zo a yi mana wajen wasa na zamani an zauna kimamin shekara ɗaya biyu uku zuwa hudu ne ma tukuna wannan matsala ta wato ainihin anglophone crisis nan tukunna ya fara wanda gaba ɗaya wannan abin an shafe shi an manta da shi wanda yanzu fita kafin ka tafi ka je ka ga wata wasa da za a yi na shi wannan laliga namu na kasan kamaru sai ka fita ka tafi wata can anguwa wanda anguwan matsalan tsaro ma matsala ne a wannan waje yanda dai ake tafiya dai kawai ana tafiya tsorace ne ana dawa dai a tsorace domin wata anguwa ne can kusa da bambu can da ake tafiya dai yi wasa wata fil ne ma wuce kaga wajen kwallon in ma ba waje bane na ka zo ka gani jan kasa ne a zubewar gab yanda idan dan wasa ma ya samu targaɗe to shi da kanshi ya san cewa lallai zai ji jiki to gaskiya wannan fanni kam muna nan ba a kokarin gwamnati ba ta kokarin ta tuno da wannan matsala duka an ce aiki kaza sai su ce a'a a makale bayan wannan matsalan da ake da shi na anglophone crisis wannan a'a ai anglophone crisis ne saka ba ai kaza ba bai ga hanyoyi ma zuwa garin ma gaba daya wannan jiha namu matsala ne gaba ke ta cikin gari ba hanyoyi hanyar zuwa garin ba hanya to wannan gaskiya kalubale ne babba wanda muke samu muke yake damun mu a wannan jiha namu. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice. Hare-haren ramuwar gayya na ranar Alhamis da sojojin Amurka da na Birtaniya suka kai kan 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen ya haifar da goyon baya da kuma suka daga kasashen duniya. Harin da Amurka da Birtaniya suka kai ya biyo bayan hare-haren da 'yan tawayen Houthi suka kwashe tsawon makonni suna yi a kan jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya. jami'an tsaron amurka da suka nemi a sake sunansu sun ce an kaddamar da hare-haren na amurka da birtaniya ne daga jiragen yaƙi da jiragen ruwa da jirage na ƙarƙashin ruwa a kai hare-haren ne tare da taimakon ƙasashen australia da canada da netherlands da kuma bahrain a cikin wata sanarwa da kakakin kungiyar tsaron neto ya fitar ya ce hare-haren na kariya ne To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amadin Zahar Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da producer mu Fiona nan Dudu wa Mayi da kuma injiniya mu na yanzu Andrend ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.